ila yawmil jaza amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara ƙaddara saduwan mu wannan lokaci mai tarin albarka don cigaba da karatu cikin wannan littafi al maliki al-muyassar wanda idan yan uwa wasu manta ba wannan shine halka na hudu cikin wannan littafi mai albarka kuma shine babi na farko ko fasali na farko don duk gaba ɗaya mun karanta muƙaddima ne na mai littafin tun daga ma'anan mazhaba da kuma usul na mazhaba na imamu malik sannan eh, mun karanta sababu ta'alif mun karanta manhajin da shi mai littafin ya bi, wanda ya yi mana bayani ina ganin za mu tashi shafi na bakwai kenan yau ko? شافي نبوك إذا متاش ما لن يتي كتاب الطهارة كتاب الطهارة لتافن تركي شيني كتاب الطهارة للتافن تركي معنى الطهارة معنى الطهارة إذا أنت الطهارة معنى السعبن لأكي نفيد شي ما لن يتي الطهارة في اللغة الطهارة في اللغة kalma at-tahara a cikin yare na larabci shine luga language na arabic idan aka ce at-tahara abinda ake nufi yace an-nazafatu shine tsafta an-nazafatu tsafta an-nazafatu tsafta wat-tanazzuhu da kuma tsarkakewa watanazzuhu da kuma tsarkakewa anil adinasi anil adinasi anil adinasi gabarin datti an gane danas shine guda ɗaya adinas da yawa kenan tsarkakewa gabarin datti wal ausaki da kuma kazanta wal ausaki da kuma ƙazanta annazafatu tsafta idan an ce at-tahara shine annazafatu tsafta watanazzuhu da tsarkakewa ko da tsaftacewa anil adnasi gabarin datti wal ausakhi da dauda an gane wannan a lugha kenan malam yace wa tusta'malu majazan wa tusta'malu ana yin amfani da ita majazan matsayin majazi zuhi cikin tsabtacewa ko tsarkakewa anil uyubi gabarin aibuka anil uyubi gabarin aibuka aibobi aib shine guda ɗaya uyub da yawa wa amalu majazan akan yi amfani da ita matsayin majazi me majazi shine a yi isti'malin kalma ba a mahallinta na asali ba an gane ba a mahallinta na asali ba saboda wata ƙarina kamar akan ce wa mutum mai ƙarfi a ce asadun a ce masa zaki wannan a yi amfani da ita a kan mutum a ce masa zaki majazi ne saboda kai ka san ba zaki ba ne na haƙiƙa na jeji ko kamar yanzu a larabci ka ce ra'aitu asadan ya hamilu saifa ai na ga zaki yana ɗauke da takobi to kaga ƙarina ce ta nuna ba wancan zakin ba ne ko ba zaki ba ne alhaƙiƙi don bayan da za a yi zaki ya ɗauki takobi kaga to wannan an yi amfani da ita ne ga mutum wanda yake da ƙarfi majazan ba a asalin wajenta ba ne an gane asalin wajenta shine wancan zaki to haka ma idan aka ce at-tahara ana nufin at-tanazzuhu anil uyub wato an an aro ta ne a can sai aka yi amfani da ita a nan E mun gane shine wa tusta'malu majazan ana amfani da ita a matsayin majazi fitanazzuhi zuhi cikin tsaftacewa ko cikin tsarkakewa anil uyubi gabarin aibuka in mutum ya gyara ɗabi'arsa an gane ya gyara halayyarsa ba shi da aibu ya yi a tsahara an gane amma majazan ba haƙiƙa ba mun gane zan ƙara maimaita nan wajen كتاب الطهارة للتاف انزركي معنى الطهارة معنى الطهارة الطهارة في اللغة كلمة الطهارة في اللغة أيار ربشي النظافة شين سبتا والتنزه دسرك كيوا أن الأدناسي قبرن دتي كو كزنتا أنغاني قبرن دتي والأوساخي دكزنتا دا watanazzuhu da tsarkakewa anil adinasi gabarin datti wal ausakhi da kuma ƙazanta. Watusta tusta'malu ana amfani da ita majazan matsayin majazi fi tanazzuhi anil uyubi cikin tsarkakewa gabarin aibobi an gane sai a ce mutum yayi a tahara ya gyara halayyarsa ba shi da aibu wannan majazan kenan an gane amma a haƙiƙa shine an-nazafatu wa anal anil adnasi wal awsafi an gane wannan a lugha kenan yace wa taharatu fi shar'i kalma at-tahara a shari'a kaga kenan akwai ma'anar shar'i akwai ma'anar lugawi akwai kuma ma'anar urfi an gane daman istilahi guda uku ne akwai alhaqiqatu shar'iyya akwai alhaƙiƙatul lugawiyya akwai alhaƙiƙatul urfiyya an gane shine a al'ada akwai 'yan gari in suka ga dama suna da istilahi nasu ko kamar yanzu in aka ce nama a al'ada ta kai kasan ba kifi ba ne ko a al'ada amma a shari'a fa kifi ma nama ne ko Allah ya ce masa ma lahaman tsoriyan to kaga akwai alhaqiqatu shar'iyya akwai alhaqiqatu urfiyya ana cewa nama almutabadiru ila zihin to ba kifi ake nufi ba nama naman rago ko na sa ko na kaza kaga alhaqiqatul urfiyya ba a cewa da kifi nama amma alhaqiqatu shar'iyya ana ce masa nama shi yasa akwai alhaqiqatu shar'iyya akwai alhaqiqatu urfiyya akwai alhaqiqatu lughawiyya to kaga waccan cewa at-taharatu an-nazafatu wat-tanazzuhu an al-adnas wal-awsakh wannan alhaqiqatu lughawiyya kenan an gani sa'annan zaka iya cewa wa tusta'malu majazan fi tanazzuhi an al-uyub za iya cewa al urfiyya an gani sa'annan wa taharatu fi shar'i shine al-haqiqatu shar'iyya shi shine za a yi mana bayani yace wa taharatu fi shar'i kalma at-tahara a shari'a raf'ul hadasi dauke hadasi dauke kari raf'ul hadasi dauke hadasi hadasi shine kari wa izalatun najasati da gusar da najasa wastibahatu ma mana'awul hadasu da kuma halatta abin da hadasi ya hana da kuma halatta abin da hadasi ya hana yanzu sai a halatta shi an gane ya ce awin najasati an gane kenan wastibahatu ma mana'ahu alhadasu ko ma mana'atuhu an najasatu wannan auɗin kaga aɗafi ne a wancan alhadasu awin najasa an gane kenan awin najasatu ko kuma halatta abin da najasa an gane ta hana shine wastiba'atu ma man'a wal hadasu da kuma halatta abin da hadasi ya hana awin najasatu ko kuma najasa ta hana shi an gane sai a ɗauke wannan abin kenan in aka ɗauke wani abin an yi a kenan an gane ya samu to yanzu ya hana sallah to sai a ɗauke shi yanzu ya halatta a yi sallah ko to an yi a ɗauke shi ɗin an gane shi ne a gusar da shi ɗin shi ne a tsahara wa fi shar'i kalma a a shari'a raf'ul hadasi raf'ul hadasi ɗauke hadasi wa izalatun najasati da gusar da najasa wastiba'atu ma mana'ahu hadasu da kuma halatta abinda hadasi ya hana awin najasatu ko kuma najasa ta hana min salatin na daga sallah wa ƙawafin da tawafi wa na'awi zalika da makamancin haka min ibadatin na daga ibadodi tushtaratu laha da aka sharaɗanta mata tsarki an gane shine tushtaratu laha ai tushtaratu laha tahara kenan an gane da aka halatta da aka sharaɗanta mata tsarki cewa sharaɗi ne na ibadan ba za a yi ta ba sai da tsarki shine wani hawi zalika da makamancin haka min ibadatin na daga ibadodi tushtaratu laha wacce aka sharaɗanta ɗahara gare ta zan ƙara maimaitawa wa ɗaharatu fi shar'i kalma a ɗahara a shari'a raf'ul hadasi ɗauke hadasi wa izalatun najasati da gusar da najasa wastibahatu ma mana'ahu hadasu da halatta abin da hadasi ya hana awin najasatu ko kuma najasa ta hana min salatin na daga sallah wa tawafin da tawafi wa na'awi zalika da makamancin haka min ibadatin na daga ibadodi tushtaratu laha da aka sharaɗanta ta gare ta aka sharaɗanta tsarki kenan a tsahara ɗin gare ta mu koma nan da ya ce raf'ul hadasi ya ce ɗauke hadasi menene hadasi duk da ina jin ba sani ba ya yi bayani a nan ma ba ma sai mun yi bayanin ma menene hadasi ba ya ce tsarki shi ne ɗauke hadasi da kuma gusar da najasa me yasa ya ce ba wastiba'atu ma man'awul hadasu me yasa ya faɗa haka da kuma halatta abinda hadasi ya hana me yasa ya ce haka an gane nan ai ya ce raf'ul hadasi wa izalatun najasati ai da sai bar shi haka ko shine a tsara sai ce to wastiba'atu ma awul hadasu da kuma halatta abin da hadasi ya hana saboda ai da akwai temama ko kaga ita temama ita ce take halatta alwala shi yasa suke da sabani shin temama tana ɗauke hadasi ne ko dai tana halatta sallah ne an gane shi yasa suka ce to halatta sallah take amma ba ta ɗauke wannan hadasin kawai dai za ta halatta ma ne a wannan lokaci kai sallah amma wannan hadasin yana jikinka don eh, haka kenan idan ka samu ruwa sai ka an gane shi yasa kaga ya ce wastiba'atu wastiba'atu ma mana awul hadasu an gane ya da halatta abin da hadasi ya hana hadasi ya hana a yi sallah ko yan sai kai taimama sai ta halatta ma kai sallah hadasi ya hana a yi tawafi yanzu sai ka yi taimama sai ka yi tsawafi an gane ya ce awin najasatu ko kuma najasa min salatin na daga sallah wa tsawafin da tsawafi wa nahawi zalika da makamancin haka menene kamar makamancin haka min ibadatin na daga ibadodi tushtaratu laha da ake sharaɗantawa gare ta ake sharaɗanta a tsahara kenan tsarki gare ta kamar me kenan kamar shafa alkur'ani inda jamahirul ulama ko duk da yake akwai saɓani an gane kamar masul mushaf kenan ko shafa alkur'ani duk da yake akwai saɓani yanzu kenan wani hawi zalika min ibadatin tushtaratu laha zai shiga ciki sai mai kuma sai shiga masallaci ko illa abiri sabilin ko illa abiri sabilin hatta taghtasilu wala junuban kaga in mutum yana da janaba shi ma ba zai shiga cikin masallaci ba ko yawwa to kaga kenan wani awi zalika kenan min ibadatin tushtara laha an gane sai yace wa warfa'ul hadasi yace ɗauke hadasi yace istibahatu kulli fi'ilin kana alhadasu mani'an minhu wa raf'ul hadasi ɗauke hadasi zai yi mana bayani menene ɗauke hadasin sai ce istibahatu kulli fi'ilin halatta kowane aiki halatta dukkanin aiki kana alhadasu mani'an minhu wanda hadasi ya hana an gane wanda hadasi ya kasance ya hana shi an gane shine raf'ul hadasi shine istiba'atu kulli fi'ilin halatta dukkanin aiki kana alhadasu mani'an minhu wanda hadasi ya kasance ya hana shi to yanzu in kai raf'ul hadasi ya halatta kenan kai wannan aikin amma da hadasi ya hana shi to in kai raf'ul hadasi to yanzu ya halatta kai shine kamar sallah din ko kamar tawafi din to wannan shine ma'anar raf'ul hadasi malam yace hukumu taharati wa aqsamuha hukumu taharati hukuncin tsarki hukuncin tahara wa aqsamuha da kuma kashe-kashenta hukumu taharati hukuncin tsarki wa aqsamuha da kuma kashe-kashensa kashe-kashenta mala ce a taharatu min alhadasi tsarki daga hadasi faridatun farilla ce wajibatun wajiba faridatun farilla ce wajibatun wajiba bil ijma'i da ijma'i ala kulli man lazimatu salatu akan dukkanin wanda sallah ta zama tilas gare shi ala kulli man lazimatu wussalatu akan dukkanin wanda sallah ta zama tilas gare shi wa dalilu mashru'iyyatiha yace dalilin shar'ancinta alkitabu was sunna shine alqur'ani da hadisi hukumu taharatu hukuncin tsarki wa aqsamuha da kashe-kashenta at-taharatu min al-hadasi tsarki daga kari daga hadasi faridatun wajibatun farilla ce ta tilas ko farilla ce wajiba bil ijma'i da ijma'i ala kulli man lazimatu salatu akan duk wanda sallah ta zama tilas gare shi wane ne sallah ta zama tilas gare shi musulmi ko baligi mai hankali to kaga dole kenan sai yayi tsarki wa dalilu mashru'iyyatiha da kuma dalilin shar'ancinta a'a wa dalilu mashru'iyyatiha dalilin shar'ancinta alkitabu was sunna shine alqur'ani da hadisi malam yace fa ammal kitabu amma alqur'ani fa qawluhu ta'ala fadin Allah madaukaki fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ya ce fihi rijalun a cikinsa akwai waɗansu mazaje yuhibbuna ayyata tsaharu suna so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirina Allah yana son masu tsarkaka an gane masu tsarki kenan masu yin tsarki Allah yana son su fihi rijalun cikinsa akwai waɗansu mazaje yuhibbuna ayyata tsaharu suna so su tsarkaka wallahu yuibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarkaka wannan shine kenan tunda Allah yana so an gane kuma Allah ya faɗi abin a fuskar yabo dama abin da Allah yake so ɗayan biyu ne imma wajibi imma musta'abbi ko abin da Allah yake so ɗayan biyu ne imma wajibi imma mustahabbi duk Allah yana so abin kuma da Allah yake ƙi guda nawa ne shi ma guda biyu ne ko imma haramun imma makaruhi ɗayan kuma yana tsaka-tsaki eh, an baka zaɓi shi ne mai mubahi ko mubahi daman al'akamun taklifiya ai guda biyar ne ko imma dai zamanto wajibi ko mustahabbi nawa kenan biyu ko makaruhi nawa kenan uku ko haramun nawa kenan ko mubahi na sune ne taklifiya duk wani hukunci baya ƙetare wannan an gane sune ne a shari'a kenan duk da cewa akwai al'akamul wada'iyya amma wayannan asbab ne zuwa ga wayancan da shirut an gane to kaga dai haka yace wa amma sunnatu yace amma sunna fa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam la yaqbalu Allahu salatan Allah baya karɓar wata sallah bi ghairi tahurin ba tare da tsarki ba la yaqbalu Allahu salatan Allah baya karɓar wata sallah bi ghairi tahurin ba tare da tsarki ba kaga sharadi ne kenan malam yace wa taharatu shar'iyyatu tanqasimu ila qismaini yace wa taharatu shar'iyyatu dahara tsarki na shari'a tanqasimu tana kasuwa ila qismaini zuwa kaso biyu yace taharatun min alhadasi yace akwai tsarki na hadasi na kari kenan sai ce wa tusamma ana kiranta at-taharatul hukumiyya an gane at-taharatul hukumiyya shine at-taharatu min al sunanta kenan at-taharatul hukumiyya sai na biyu ba'un yace taharatun minan najasati taharatun minan najasati akwai tsarki daga najasa awil khabas ko kuma khabas wata samma ana kiranta at-taharatul haqiqiyya ana kiranta at-taharatul haqiqiyya amma me yasa anan me yasa waccan taharatun min al-hadasi aka ce mata at-taharatul hukumiyya wannan kuma a taharatu minan najasati aw al-khabas aka ce masa aka ce mata at-taharatul haqiqiyya me yasa eh a daman ai hukunci ne wancan ai wannan din ma ita ma wajibi ce ita ma taharatu minan najasati ita ma ai wajibi ce eh eh ta jiki ce gaskiya ne shi ma wannan ya kai amma har yanzu dai eh yanda ya faɗi zai iya ɗaukar haka haka ne amma bayanin da da na so shi ne kaga ita at-taharatu min al-hadasi ai kila ma a cikin naman ka yake a cikin jikinka yake baka iya kai tocin ɗinsa kaga wannan a hukunci ne mutum yake ba shi da tsarki ba wai fisikali bane kaga a hukunci ne tunda yanzu in mutum ya fitar da maniyi yanzu in ya fitar da maniyi ai ko ya wanke azzakarinsa har yanzu ai ba shi da tsarki ko da ya wanke to kaga wannan kenan a hukunci kenan saboda physically ba wai gashi akwai maniyin za ka iya nuna shi ba mun gane kaga a hukunci ba shi da tsarki a hukunci amma da za a ce ka nuna najasar a jikinsa ai babu to kaga a hukunci ne shi yasa aka ce mata at-tahara al-hukumiyya wannan kuma abin da yasa aka ce mata at-tahara al-haqiqiyya saboda gashi zaka ganta najasa ce ko a jikin tufafi kila ko a jikin mutum zaka iya ka ganta mun gane mun gane kaga wancan a hukunci ne tunda ko mutum ya wanke aimaniyin har yanzu ba shi da tsarki eh, eh, amma da da za ce ka nuna aina jasar ai sai dai ka ce a'a a hukunci ne ba shi da tsarki amma a zahiri babu ai rashin tsarki mun gane bambancinsa kenan shi yasa kuma nan malam munir ai da kace cewa waccan saboda ta keɓanta da jiki haka ne kuma shine daidai amsar waccan at-tahara al-hukumiyya ta keɓanta ga jiki kaɗai wannan kuma takan iya zamantowa ga jiki ga wani jiki kuma amma waccan at-tahara al-hukumiyya da jiki kaɗai ta keɓanta amma wannan at-tahara al-haƙiƙiyya takan iya zamantowa a jikin mutum ne gashi ko kuma a jikin tufafinsa ko wajen da zai sallah mun gane? to wannan kenan kaga malam yace wa taharatu shar'iyya tahara ta shari'a tanqasimu tana kasuwa ila qismaini zuwa kaso biyu taharatun min alhadasi na ɗaya kenan watu samma ana kiranta at-taharatul hukumiyya an gane na biyu ba taharatun minan najasati awil khabas ko kuma datti an gane وتسمى أنا كرنت إتكما الطهارة الحقيقية أبن أكي كرنت كينا كاغا أنا تيما ما هي الطهارة الحقيقية سيكتي هي الطهارة من النجاسة أو الخبث ما هي الطهارة الحكمية هي الطهارة من الحدث أنغاني da yanzu ma mu kaddara yanzu idan mutum ya yi tusa yana da alaula sai ya tusa ai ba shi da tsarki yanzu in dai zai yi sallah sai ya yi tsarki shine sai ya yi alaula to amma ina na najasar tasa take kaga a hukunci ne cewa ba shi da tsarki amma idan aka ce ka nuna rashin tsarkin kaga ai yawwa amma a shar'ance ba shi da tsarki in zai yi sallah an gane wannan kenan malam ya ce ma'anar hadas awil khabas mu ci gaba kuwa eh na'am eh za a bar haka to za a maimaita eh, ya ina ai in aka zo iyaka nan to sai an je baya in aka je nan sai an je baya ok to zan ƙara maimaitawa malam ya ce kitabu taharati littafin tsarki ma'anar taharati ma'anar tsarki a taharatu fil lugati kaka ce fil lugati akwai masu cewa lugga ba haka ake faɗi ba eh nan wannan nan ya iya yana ji ka ce lugga to ya san kai wannan sai dai ka ce lugha lugha babu shadda lugha lugha Ka ce lugga kana cewa lugga in wani ya kalle ka to ya san wannan sai ce to wannan bai iya ai faɗe ba an gane sai dai ka ce lugha yawwa yawa ya ce fil luggati nan ana ji ka ce fil luggati to an san wannan to akwai matsala <laughs> kaga shine at-taharatu fil lughati fil lughati fil lughati babu shadda mala yace at-taharatu fil lughati at-tahara a yaren larabci an-nazafatu tsafta wata nazzuhu da tsarkaka anil adinasi gabarin datti wal ausakhi da kazanta wannan a lugha kenan idan an ce ma mahiyar tsahara, sai ka ce at-taharatu hiya an-nazafatu na zuhu, anil adinasi wal awsakhi to wannan ne a tsahara. mun gane malam yace wa tusta'malu majazan wa Amalu ana amfani da ita majazan a matsayin majazi mun faɗi cewa majaz shine a yi amfani da kalma ba a mahallinta na asali ba kamar kalmar asad ko kaga akan iya gaya wa mutum amma majazan amma haƙiƙa shine dabba da ke jeji an gane to wa Amalu akan yi amfani da ita majazan matsayin majazi fit zuhi anil uyub cikin tsarkakewa gabarin barin aibuka yace wa taharatu fi shar'i kalma at-tahara a shari'a raf'ul hadasi ɗauke hadasi wa izalatun najasati da gusar da najasa wastibahatu ma mana'ahu hadasu da halatta abin da hadasi ya hana awin najasatu ko kuma najasa ta hana shi min salatin na daga sallah wa tawafin da tawafi wa nahwi zalika da makamancin haka min ibadatin na daga ibadodi tushtaratu laha da ake sharaɗantawa gare ta ake sharaɗanta tsarkin kenan gare ta hukumu taharati hukuncin tsarki wa aqsamuhu da kuma kashe wa aqsamuha da kuma kashe kashenta hukumu taharati na'am nayi tsallake Oh, wa raf'ul hadasi mala yace wa raf'ul hadasi dauke kari ɗauke hadasi istibahatu kulli fi'lin halatta dukkanin wani aiki kanal hadasu mani'an minhu wanda hadasi ya kasance ya hana shi an gane shine raf'ul hadasi kenan yanzu da hadasi ya tsare ka ya hana kai sallah kana raf'ul hadisi to yanzu ya halatta kai wannan aiki na sallah to dukkanin wani aiki shine istiba'atu kulli fi'lin an gane halatta dukkanin wani aiki kana alhadasu mani'an minhu wanda hadasi ya kasance ya hana shi hukumu taharatu hukuncin tsarki wa mu hada kashe kashanta at-taharatu min alhadasi tsarki daga hadasi faridatun wajibatun farilla ce wajiba bil ijma'i da ijma'i ala kulli man lazimatu salatu akan dukkanin wanda sallah ta zamanto tilas a kansa da ya ce bil ijma'i menene ijima'i eh na'am Eh, taruwan malama wancan ya faɗa wancan ya faɗa shine ijima'i su haɗa akan hukunci an gane malama su haɗa akan hukunci amma nau'i biyu ne akwai al'ijima'u sukuti an gane akwai al'ijima'u sarih an gane al'ijima'u sukuti duk da yake suna cewa wannan shi dalili ne zanni ba dalili ne qat'i ba shi al-ijma'u sukuti shine a ce nan kulla e eh, ijma'i fa yana da wahala amma a ce nan ku ne malaman duniya gaba ɗaya na nan sai na faɗi wani abu duk kun ji na faɗi sai ku shiru to shirin da kuka yi yana nuna cewa daidai ne wani abin kun yarda da shi shine al-ijma'u sukuti suka ce saboda la sukuta li ma'aradil kalami suka ce lakinna sukuta fi ma'aradil hajati bayanun suka ce la sukuta li ma'aradil kalam lokacin da aka bujiro da zance ba a shiru in dai ba daidai ba ne suka ce kai lakin na sukuta fi ma'aradil hajati kai shiru ma lokacin da ake da buƙatar ku yi magana sai ku kai shiru bayanu shi ma bayani ne ai kamar kun yadda ne kamar bayani ku kai amma ta hanyar shiru saboda inda ba daidai ai na faɗi ba to da za ku ce a'a wannan abu da ka faɗa ba daidai ba ne saboda dalili kaza amma sai kuka kai shiru suna da wata ƙa'ida suka ce mai a sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanu A sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanu shiru cikin abin da tilas a yi magana sai aka yi shiru wannan ikirari ne ake yi bayani ake yi to shi yasa suka ce al-ijma'u sukuti dalili ne an gane amma waɗanda suka ce ai dalili ne zanni abin da ya sa ka ya zamanto dalili zannin cewa suka yi a ah, ai layun sabu ila sakitin qaulun ai layun sabu ila sakitin qaulun ai wanda ya shiru ba a jingina masa ai magana ko tunda bai ce ba na a ce ya ce to yaya za a yi masa wannan kawai a faɗan masa bai ce ba suka ce dole sai an ji ta bakinsa shi ma to amma sai dai akan ware wani dalili a akan ware wani lokaci na yin shirin da har ya zama dalili wato yadda za a dan bada dama zancen ya kai wa kowa kuma shirin ana sawa sharaɗi kada ya zamanto tsoro ne don kila akwai malamin da kila ko sarki ne zai faɗa abu ko yana tsoron sarki kaga babu hurriya kenan ya eh ya san ba daidai ba ne babu freedom sai ya shiru to da sharaɗin kada ya to irin wannan ne an gane kada ya to irin wannan ne cewa a ai ya san ba daidai ba ne amma saboda in ya saba sarki ko gwamna ko wani wannan e to za a sai ya shiru to kaga wannan ba a lissafawa daga wannan a'a ana sawa shirin shiru ne na ra'ayinsa ne ya ga cewa abin da aka faɗi daidai ne sa'an nan akan sa mudda iyaka kwanaki ta yadda za a fahimci cewa zancen ya ishe wa kowa an gane ta yadda za a gane zancen ya ishe wa kowa shi ya sa imamu ahmad ke cewa mani da'al ijma'a fa huwa Ya ce wa ma Yudurihi la'allahu mukhtalafu ce duk wanda ya yi da'awar ijma'i maƙaryaci ne Ya ce to waye sanar sheshi ko sun yi saɓani? shi yasa amma in ya kasance kamar yanzu yanda ake da hanyoyi na sadarwa da ake da hanyoyi na sadarwa masu yawa za a iya kulla ijma'i ba zai yi wahala ba a yanzu kuma musamman yanda ma suke yanzu da haka kamar kungiya ta malima da idan za a fitar da hukunci to za a tattara su zauna duk malima na duniya ne ake tattaunawa to sai a tsayar da abu sai a fitar da hukunci kaga ijma'i dai dalili ne an gane shi ne na uku kuma dole daman ba a yin ijma'i sai da wujja ba a ijma'i sai da wujja dole wujja kuma sai dai ya kasance daman istinbati a cikin aya ko hadisi ko da kuma waɗansu dalilai da muka fara kakkarantuwa irin akwai kiyasi ko ƙila akwai alista isan akwai almasalihul mursala wa'annan usul ɗin da muka karanta a baya duk da su ne mujtahidi yake amfani sai ya faɗi fahimtarsa an gane ba molanka ba ne to kowa ya faɗi fahimtarsa akan abu dan malama suka ce an nususu qalila nasoshi kaɗan ne an gane kuma haka yake a ƙa'ida na masu hankali ai ko mas ai ba solving din dukkanin wani mas ai ake ba ai sai dai a bada formula ko eh, amma ba ta kowanne sai an bi irin su amma a'a sai dai a baka formula to haka shi ma qur'ani da hadisi formula suke bayarwa an gane su ma to gurin yanda za a yi in ka karance su ka fahimce su ka wannan hanyoyin da ake bi a fahimce su in ka sani kai ma sai ka iya faɗi sai a tattara faɗi shine ijma'i shi yasa yace at-taharatu min al-hadasi tsarki daga kari faridatun wajibatun farilla ce wajiba bil ijma'i da ijma'i ala kulli man lazimatu salatu akan dukkanin wanda sallah ta zama tilas a kansa wa dalilu mashru'iyyatiha dalilin shar'ancin ta alkitabu wa sunna shine qur'ani da hadisi fa ammal kitabu amma Alƙur'ani fa qawluhu ta'ala fadin Allah fihi rijalun yuhibbuna ayyata tsaharu wallahu yuhibbul mutahhirin fihi rijalun cikinsa akwai wa'insu mazaje yuhibbuna ayyata tsaharu suna so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah kuma yana son masu tsarkaka wa amma sunna amma sunna fa sallallahu alaihi wa sallam faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama la yaqbalu qabalullahu salatan Allah baya karɓar wata sallah bi ghairi tahurin ba tare da tsarki ba kaga wannan ya nuna ma tsarki sharadi ne kenan an gane da haka wajibi ne wa taharatu shar'iyyatu tsarki na shari'a tanqasimu tana kasuwa ila qismaini zuwa kaso biyu alif taharatun min al hadasi tsarki daga hadasi wa tusamma ana kiranta at-taharatul hukumiyya haka ake kiranta at-taharatul hukumiyya mun faɗi dalilin da yasa ake ce mata at-taharatul hukumiyya ko ba shine taharatun minan najasati shine tsarki daga najasa awul khabas ko kuma khabas wato samma ana kiranta ita wannan tsarki at-taharatul haqiqiyya haka ake kiranta at-taharatul haqiqiyya mun faɗi kuma dalilin da yasa ake gaya mata haka ko ina ganin yayi haka ko akwai wani fassara na wani wajen ko akwai tambaya amin Allah ya sa mu dace na'am na'am na'am Mm. Hmm. su suna ganin cewa alwala ba ta cika alwala ba tare in alwala dai ba a gama ba ta cika alwala hmm. to kuma sannan in ya haɓa da su wani hadisi ne sannan na gane na gane wa wanka kenan ko wa ma in mutum yana wanka ƙila ko ya taɓa wannan ko a wajen wankewa ya taba ai al'aurarsa ko wannan kila ai bai kammala wankan ba kaza ko kila in yayi wanka wanda yake mai tattare da alwala shi ma tunda ai akwai wanka da ake yawwa eh wani abin da ya fi shine mutum ya fitar da kansa daga saɓani yadda ake cewa al-khuruj min al-khilafi mustahabbun fita daga saɓani abin so ne da wane ya ringa cewa a'a alaulaka ta yi wane yana alaulaka ba ta ba to yi <laughs> yauwa kawai ka yi ɗin shi kenan ka bar shi sai ka faro daga farko tunda a yanzu da za a zo ana neman da ai ba su yi ba kai ai baka daga ciki ko eh, ai ka fitar da kan shi ya sa abin da ya fi kenan a wannan inda suke cawai al-khuruj min al-khilafi mustahabbun ina ganin shi a ayi kiran sallah sai